Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tukwicin su kashi na talatin da shida. Tare suka fita, in mutu masa godiya har suna haɗa baki wajen tambayarsa ko akwai wani bayani da yake son yi musu da ya manta akan idan aka tashi neman ta. Ya amsa masa da babu, cike da jin kunya ya juya. Dabara ce ta faɗo masa, ya saurin juyawa yana faɗin. na manta ban karɓi lambar waya ba ina ga kamar zai fi sarai idan an tashi neman ki a kira akan a ce za a zo da mutane wajen faɗa miki a gaskiya ba mu da waya a hannunmu yanzu ta riga da ta lalace oke ba damuwa Allah ya sake tsare gaba ya faɗa ba don ya ji daɗi ba yana kallon zara da wutsiyar ido sani ya mota sai ba wajen in ɗan kuwa sai ya kiran abba akan hanya ya tambaye sa ina zai same sa ya ce ya zo gida yana jiransa dama ta hali ta samu sauƙi har an sallamo ta da safe inda suna dawo gida ta azama abba rigima wai da chairman ɗinta da ke son gani shine fa abba ya kira sa saboda gudun ɓacin ranta tare da ƙudurin fara aiwatar da plan ɗinsa na farko wajen gano shin mm zai amince da ita sai ya amince da sa ko kuwa domin haka ne zai bashi shi ƙwarin gwiwa zuwa ga plan ɗinsa na biyu wato raba auren ne Nihal da kuma Askar. Cike da girmamawa MM ya kira Abba lokacin da ya iso, ya faɗa musu cewa gashi ya iso, dukansu ya zo har compound ɗin tsakar gidan fuskarsa ɗauke da murmushi ya wajen mm da ke tsaye a jikin motarsa ya miƙa masa hannu cikin jin kunya da girmamawa mm ya miƙa masa hannu shi ma suka gaisa sannan ya masa iso har zuwa ɗaya falon da ke cikin min falo na ƙasa sake gaisawa suka yi ya tambaye sa janan ya ba shi amsa da lafiya take sai da falon ya ɗanyi shiru na mintoci kafin abba ya ce sai fa kana yi kana haƙuri morris ka san shi ana rashin gani yadda yake ba lallai ne ka iya samun irin kulawar da kake bukata a wajen yattawa ba don tun farko da kai min bayanin ko kai waye ba zan bari hakan ta faru ba inda cutarwa ce a gare ka sai na musanya maka da wata cike da mamaki imin ke bin abu da kallo lallai duniya juyi juyi ce wayo hashi abu ke kallon tsafi idanun sai ce zai iya musanya masa da wata yar tasa ya manta hakuwar wulakanci yi masa a cikin gidansa tare da ikirarin cewa yarsa ta fi karfinsa sai gashi da yake Allah shi ke nasa ikon ya bashi yar tasa da kansa a yana zance waye musanya masa da wacce yake tunanin ta fi sa a wurinsa murmushi saki kafin ya ce ai ba komai abba haka Allah ya riga da ya tsaro kuma alhamdulillah bani da wata damuwa akan matata masha Allah idan dai akwai wata matsala ka faɗa min dan tun wurin ne maganin abin kasar rashin samun kyakkyawar kulawa na kawo kace na ce a cikin auratayya ara tun ra'ayi wata ka hanci Allah babu wata matsala abba zancen kulawa kuma ini na fi da na bawa matata ita duba da irin yanayin halin da take ciki na sama matsayin ka na mahaifi babu irin kulawa da kaba ta samu a wajen ka ba don haka tunda har na rubuta da kai na kuma raba ta da gidansu dole haƙƙin kulawar ta ta dawo a kaina ba wai ni ne tunanin cewa ita za ta bani kulawa ba duk da ita din yar baiwa ce sosai kasa karasa maganar sai jin sautin karar takalmin ne hal da ke saukowa daga sama tare da mai da hankalinsa wajen da sauri ya ɗauke kansa ganin da cikin wata fita ta riga ta atamfa ɗinkin ya bala'in matse ta sai jibarsa take da wani irin shu'umin kallo ta ya yi a cikin zuciyarsa kafin ya ci gaba da cewa, Abba, Abba a zahiri muke kallon janan a matsayin mara gani, amma a baɗi ni ba haka ba ne, saboda idanuwanta ne ba sa gani. Amma zuciyar ta fi masu idanuwa gani, shi saka babu irin kulawar da ba na samu daga wajenta. Idan kuma na ce akwai, to tabbas na cuce ta kuma na yi mata ƙarya. Dariya an bai kwashe da ita haɗa da cewa, kai kai kai, yaro man kaza. Maurice, ina gari har da da giya soya da ke damunka, ya saka ka kasa gane hakan. anyway dama na kira ka ne naje idan har akwai wata matsala saboda na san yadda zan gyara ta a gaskiya abu babu ita kuma na san insha Allah ba za a sami ta ba ko nan gaba dai lokacin da ya ta shigo dauke da tray a hannunta ta ɗebo ruwa da lemo a kai haɗe da azawa a saman ɗan ƙaramin center table sannan ta matso da shi gaban mm tana faɗin sannan da zuwa Morris. ba tare da ya ɗauko kai ya kalle ta ba yana murza tafin hannuwansa waje ɗaya ya amsa mata da yawwa mikiwa abu ya haɗu da cewa bari baka kashe ruwa kafin ka wuce idan ka je ka gaishe da ita janar ɗin da ficewa daga gidan ko karasu fita biyu shi ma ya miƙe da sauri niyal ta ɓata tana faɗin ina kuma zaka je ko gaisawa ba mu yi ba ko tsaya ba ta amsa bai yi ba yana ƙofar fita ta taso da ɗan gudun da ta sha gaban sa da cewa dan girman Allah da darajar kada ka tafi Morris ka tsaya mu magana girman Allah da ta fada ta suka shi tsayawa cak tare da kawar da kansa gefe ganin ba zai magana bai saka ta cewa ka yi haƙuri ka koma ka zauna maganan na da tsayi ba zai yi mu ta tsaye ba shikenan tunda haka ne ki kira mijinki idan ya baki izini sai ki je can gida wajen yaruwar taki mu zauna mu yi maganar ya ƙare zancen tare da ci gaba da tafiyarsa sake shiga gabansa ta yi haɗe da sa hannuwa ta tare kofar tana faɗin mu horis ka fi san halin da nake cikin rashin lafiya kuma hankali na kwanta duka a kanka me yasa ba za ka tausaya wa rayuwata ba kukan safe na rana na tare duka ba wanda ban yi ba akan ka Na azabtu na kuma sha wahala sosai saboda kai. Dukkanin tunanin kwakwalwa ta ya tafi ne wajen nemo hanyar inda zan same ka. Haka ma mafarki na da burika na kullum daɗa karuwa suke yi a kanka. Ina son ka Maurice, ina matuƙar son ka sosai. Kuma na rantsi da Allah zan iya kashe kaina idan har baka amince da soyayya ta ba. Ta kai zancen tare da sako da kwalla daga cikin idanuwanta. Inda yake watsa mata wani irin mugun kallo mai cike da tsana, ya saka ta sanya kai ƙasa ta ci gaba da cewa, Kar ka tuhumi zuciyata Maurice, kada kuma ka ga laifina. shi so halitta ne kuma karanta ne da baya tunanin dacewa ko kuma cancanta inda ya kamata ya sauka da kallo ɗaya da ne muka wacce ranar ya kama ni haɗu da yi mini mummunan taban da ba zan iya fidda ka a zuciyata ba ka taimake ni ka taimaki rayuwata kada na rasa raina girgiza kai tare da yin taku ɗaya da ni ya ficewa ta yi cikinsa tana kuka cikin da bacin ran ta fara kai sa bango ya daka mata tsawa yana faɗin are you mad yes i am in dai akan ka ne maurice ta faɗa tare da zubewa ƙasa a gabansa Rabawa ta gefen ta yi fice ran sabaci yana tunanin wani wani irin hauka ne kuma guzanci da ne hal ta zo da shi. Ji a rungumarsa ta baya da sauri bala'in juyowa gabansa na faduwa. A ɗaya ɓangaren zuciyarsa na wani irin tuƙi ya hankaɗa ta gefe. Za ta faɗi ƙasa ya sauri ya riƙe ta tare da ɗaga hannu ya zabga mata marin da shi kansa bai tsaya tantance ko guda nawa ba ne sannan ya jifa da ita ta faɗi ƙasa ya shiga nuna ta da yatsa jikinsa na wani irin girma hada da tsima ya ce ki dawo hankalinki idan har ya gushe domin ni mijin ƙanwarki ne ba sa'anki ba haka kuma zuciya ta mallaki mutum ɗaya ce wato janar kirayu ko ka kirayu ban da matsala da hakan. wawu ya kawai tabba da bata san komai ake nufi da aure da haƙƙinsa ba kuma daga yau ki sani idan har baki sani ba ni Maurice ba na son ki ba na ƙaunar ki ƴar uwarki ita ce rayuwata kuma komai nawa ko da a ce ba na ta ba zan taɓa iya auren ki ba domin ke ba kalan mata aure na bace ba kalan mata da nake tunanin zan iya haɗa jikina da ita bace balle hakki tunanin zan iya auren ki ko da yake ki da laifi na san ta inda wannan jakancin nake ya samu asali Da haka ki koma ki faɗa wa abban wannan makauni yar tasa ita ce idanuwan da mm ke gani da su har ya juya zai tafi ya sake juyowa tare da tofar da yawo a ta yana yatsa ne fuska ya ce tar da hali irin naki wallahi janan ba ta yi yar uwa ba sani ya sake juyawa ya shige mota ya fice daga gidan a guje yana jiran sa na yi masa wani irin suya da silili sai zai fahimci inda maganganun abin suka nufa da ya zauna yana yi masa al'azu wani irin tausayin janan ne ya ji ya rufe sa tare da shafa kansa cike da damuwa hakika da ya san labarin haihuwar jinan da kuma tashin ta a gidan abin ba daga wajen hajiya da ya ce ita din ba jininsa ba ce wani irin kuka ne ta saka tana gunza haɗe da birgima a compound ɗin gidan da gudu hajiya zai ta fito tana da rike ta tare tambayar ta ko lafiya ta sa hannuwa ta rike ta tana kuka da cewa ba zan iya rayuwa in babu shi ba anti ba zan iya ba wallahi shi kaɗai nake so kuma nake burin aura hajiya zai bata san maganganun da ta suka nufa ba da suka tambayar ta ciwa ka san magana da sai fa mun nuna mu da din take tana rera kuka Hajiya ta dauke ta tana fadin su da ita tana kwalawa da Florence kira Abba ko dama yana fitowa ya shige motar sa suka fita shi da su jazz sosai ji zafin abin da MM ne da sanar da shi har yana fadin tunda abin nasa ya zama haka zai san matakin da zai ɗauka nan gaba dan yaran da ‘yar tasa ta nemi abu ta rasa ƙararren kowa ya baci shin shi shiga kuka ta ce a'a abba ba na son wani abu ya same shi dan zan iya mutuwa kawai yi yadda za ka yi ka shi da janan ita ce damuwarsa shi yasa baya kallon kowa kuma baya girmama soyayya ta na tabbata idan har za ta fita daga rayuwarsa wallahi zai so ni kuma zai kula ni tunda ni ma mace ce kamar ta janan ita kaɗai ce matsalata dan da kiman gani ne hal suka fara yi masa yawo a kwakwalwa tare da tunanin hanyar sanyo janan cikin plan ɗinsa na gaba idan ya gama da jabir don koyo sai da hajiya ta masa zancen ya ciro dukiyar mahaifinsa a ba magada abinsu kukan ne halin ya saka tunanin nasa katsewa tare da zaunawa yana lallashin ta sai daga ta daina kuka sani mike ya ke ɗakinsa tare da ciro wayarsa ya kira cikin yaransa da ke masa aiki a duk lokacin da ya buƙaci hakan dama ta nasija sun bi diddigin jabir sun gano gidan momi da kuma inda shagon su na botik keke. umarni ya basu akan su kawo masa da shi cikin awanni ashirin da ake da su zuwa nan da gobe sannan ya kashe wayar yana nazarin ta inda zai sake bullo ya mm tunda ne ba ta buƙata a yi masa wani abu ba da haka ba da ya sa an tsumama masa jiki ta yadda shi da kansa zai saki jinan, kuma ya amince da soyayyar yarsa in ko yana shigowa gida ƙamshin tararin wutar da jinan ta yi da sanyin ac ya so mamantar da shi yanayin damuwar da yake ciki bakinsa ɗauke da sallama ya nufi bedroom ɗin. yana faɗin an baka janan dalin tirsi a bakin ƙofa ganin ta tsaye tana sallah. Wani irin daɗi ne da farin ciki ya kama sa lokaci ɗaya tare da juyawa yana faɗin. Ɗan komin zaujati ya fice ya ɗauki motarsa jikinsa na wani irin tsumaye ba gidan. ba na goma sha biyar da fitarsa ba sai shi ya dawo niki-niki dauke da ledoji a hannunsa sai dai fara ajiye wasu akan dining table sanin da bikitin da sauran yana kwala mata kira tana jiyo muryarsa ta yi murmushi tare da haihuwa kan gado ta jawo David ta lallaba da shi tana jin wasu cikin ɗakin ta fara rawar sanyi haɗe da kumshi tare yadda ke son zo mata gabansa ne wata irin muguwar faɗuwa tare da zaro idanuwa ya nufo kan hankalinsa a tashe gani yadda take rawar sanyi cike da tsoron yanayin da yake ganin ta a ciki ya zauna a bakin gadan har lokacin gabansa na dukan uku uku ya miƙa hannu yana ƙoƙarin janye ɗin da ta rufe fuskarta da shi cikin wata irin murya da kana ji kasan cike da damuwa yake ce ti lafiya me yake faruwa ne ko baki da lafiya ne ya jiro tambayoyin lokaci ɗaya ina janye dufe ɗin da ke kan fuskarta sauran rantsa idanun da ta yi tare da tura kanta cikin bulu wata irin dariya na sake taso mata ganin da take wani burkice mata tare daga hankalinsa hakan ya saka ya kama kuka take yi da sauri ya karasa hawa kan garin gaba daya ya tallafa ta jikinsa da yadda take kokarin dannewa ce ta kuce mata a daidai lokacin da yake faɗi ya salam what's going on society yana ɗora hannunsa a saman wuyanta hakan ya saka shi sakin wata yan ajiyar zuciya lokaci daya yana manna ta a jikinsa jinani wannan wani irin wasa ne kina so ne kira sani ya faɗa cikin wani irin yanayi da ke nuna tsantsan tashin hankalin da ya so mu shiga ganin sai famin dariya take yi ta kasa tsayawa mata amsa masa ya saka shi cire ta daga jikinsa haɗe da ɗauke fuska yana wurga mata harara sani ya juya zai sauka daga gadon har ya sauko da ƙafafuwansa da ya sauran sakalo hannayenta cikin nasa tare ɗora kanta a saman gadon bayansa tana faɗin I'm sauri hubbi dama na gwada ka ne daga yadda za ka yi kasa ƙara sawa dai sakamakon irin ƙamshin tare da ta ya kan mata hanci wanda ta tabbata ya yadda ne halkaɗe ta san tana amfani da irinsa wani irin matsanancin faɗuwar gaba ta ji lokaci ɗaya zuciyarta tana ɗinkewa haɗe da hasaso mata abin da bata taɓa burin faruwarsa ba balle fatansa a gare ta a hankali ta janye jikinta daga bayan nasa tana jin wani irin ba daɗi a ranta wata zuciya ce ce mata me zai haɗa ta da Nihal bayan ita ba ta ma ƙasar gaba ɗaya wata kuma ta sake ce mata to idan haka ne ina ya da irin ƙamshin turarenta dole ne cikin bi'a ɗaya ko dai ya haɗu da Nihal ko kuma ya haɗu da mai amfani da irin turarenta don tabbas wannan turaren na mata ne tsintakanta ta da jin haushin abin da zuciya take faɗa har da saurin jin sa a ranta tana turo baki kanta ta dora a saman kafadarsa tare da sake sakalo da a cikin nasa tana faɗin mm na wani ne kaɗai na san ba zai taɓa cin amana ta ba a zuciya ta yi zancen amma sai ya fito fili sanadiyar shafo fuskata da dajiyayi yana yin wata ɗan ajiyar zuciya haɗe da cewa tabbas ba ke ƙarya ba jinani ni ɗin naki ne kuma mallakin ki ne ke kaɗai da yadda Allah faɗa min me damu ki da yake faɗa irin wannan maganar Ya zancen irin bai ma san dalilin da ya saka ta faɗa hakan ba amma shi a zuciyarsa ya gano cewa kamshin tunanin ne halli da shi kansa ya addabe sai ya sa ta sauyawa tare da faɗa hakan kasancewa tana da matuƙar zurfin ciki da taka-tsantsan tsantsan akan lamarin da ba ta da masaniya ko tabbaci a kansu ya saka ta sake shigewa cikin jikinsa tana cewa ba komai hubbi kawai dai ba na son sanadiyar raunin da nake da shi na rashin gani ya haifar da gazawar da za ta janyo shigo wani bakon lamari a rayuwarmu ta ƙare magana cikin raunin murya da ke nuna damuwa a tattare da ita cire idanunsa ya daga cikin nata har lokacin kanta na samun kafadarsa irin kuma ta gaba ɗaya yana ba ta kisa agoshi goshi hada da cewa ubangiji shi yake roƙo kuma shi alƙawarin amsa wa bayansa idan suka roƙe shi cike da ikilasi ta ranar da kika amshi ta yin soyayya ta na ta wa kaina cewa idan har Allah ya mallaka mini ki babu wata mace da zan sake kallo a matsayin ya mace da sunan ina santa na kuma roƙe sai sake kaɗai ce zaki zame min haske kuma tausayi a cikin zuciyata ya kuma sanya ke kaɗai ce zaki san sirri na da ke ɓoye a cikin jikina ba tare da an samu tabiyin ki ba ba wai ina nufin cewa Allah ba zai jarabce ni ba idan ya so haka ko ina yi miki alƙawarin cewa ke kaɗai zan zauna da ita ba amma na san na roƙi ubangiji da ya kadarta wa rayuwata ke kaɗai ce a cikin ta dan nake wata miki fiye da tsammanin mai tunani kuma ina da tabbacin cewa ya amsa min domin kyakkyawan nufi ne a zuciyata a ki ba wai mummuna ba don haka ki kwantar da hankalinki insha Allah Muhammad Morris naki ne ke kadai ba da kowa ba murmushi ta saki tare da sake shigewa cikin jikinsa sosai har tana jin sautin yadda zuciyarsa take bugawa kafin ta ce nakan yadda da ka tun ba yau ba haka ma a yau na yadda da su saboda ƙwarin gwiwar da na samu a cikin zancenka da ce insha Allah domin kuwa faɗa na gare mu ne amma cikawa na ga ubangiji haka ne Mrs. Muhammad Morris me kika tana da mun something very special hubby ta faɗa tana sake tura kanta a cikin kirjinsa cike da jin kunya dariya ya saki yana sake rungume ta kafin ya tura hannunsa cikin rigarta yana faɗin it special like this one yana yau da hannunsa a ƙasan cikinta more than that ta bashi amsa tana dariya jin yadda yake yawo da hannun har zuwa saman breast ɗinta don dogon riga ce a jikinta ƙoƙarin zari jikinta ta so mai saboda wani irin yar da ta ji sai kuma cakulkuli yake yi mata dariya ta so mai da dukkanin ƙarfinta tana so ta ce ya daina amma ta kasa Shi ko yanda take dariyar ne ya sake jefa sa cikin wani irin shauƙi tare da ƙaunar kasantuwa da ita. A hankali ya da su suka zube kwance saman gadon suna fidda numfashi a hankali. Wata irin murgini waye hada da kokarin hawa kanta. Ta dinga ja da baya tana dariya har ta kai tsakiyar gadon. Ƙura mata idan ya cike da ta kafin cikin daga ɗaya ya ji sa ya hau saman ruwan cikin ta tare da ware hannun da gefe-gefe. Ya sa na nashi hannun ya danne su a saman gadon yana ɗan sakar mata nauyin sa kaɗan ganin yadda take sake ƙoƙarin guduwa har lokacin tana dariyar ya ƙara ta saki tana wage baki ya saurin haɗe sa da nata yana wani kisan ɗinta a zafafi tun tana ɗauka abin wasa har ta soma jin yana so ya wuce gona da iri saboda inda yake tsotsar bakin nata tamkar zai cire mata shi motsi ta fari da hannayenta don ta kwaci kanta amma ta kasa saboda ba ƙaramin na yi masa ba ga bakin ya kama ya rufe bali ta saka masa kuka shi ba ko zai dawo hankalinsa ya sake ta yana take fidda wani numfashi da kyar da ke nuna ya saka mata jikinsa gaba ɗaya ya sa shi saka mata hannuwa tare da maido su akan nishaninta wani ɗan ihu suka sake tare saboda wani abu da ya tsirga musu tun daga tsakiyar kai har zuwa tafin kafafuwansu musamman janar da ta suma jin ƙasan tana shiga cikin wani yanayi da bata saba jinsa a ciki ba samun kanta da rubin hannayenta akan saman gadon bayansa tana wani shafo saman kansa tare da sakin wani irin kuka cike da shagwaba da ya sake ta tunanin yamyam bata ankara bata ja fara kokarin cire mata rigar jikinta jikinsa na wani irin kirma bata hana sa ba sai ma taimaka masa da ta shiga iyo wajen dago kanta ya ƙarasa cire rigar jikinta gaba ɗaya ya wurgi da ita dan ya ci gaba da sarrafa ta san ransa kiran sallan magarba da janan ta jiyo ana yi ya saka ta saka hannuwa tana ture sa jin yana ƙoƙarin cire kayan da ke jikinsa shi ma sai famarwa jikin nasa ke yi kuma ba fasa abin da yake yi yake ba ya sa ta saka masa kukan shagwaba cikin wata irin kasalalliyar murya da kukan nata ya sa hankalinsa dawowa a gangar jikinsa ya ce menene zaujati ba kya san da ɗanɗanin zaman ki ne ba kya san da ke daɗi da kuma ni'ima auratayya ba kya san mu samu farin ciki ta hanyar nuna juna mu irin tsatsa ƙaunar da soyayya da ke tsakanin mu ko kin daina suna ne shi ya saka ba kya san na kusance ki ko yanzu bakin naki ba su tafi bane cikin ba ta ɗan turo baki tana dukan kirjinsa haɗe da cewa to ai ni ban faɗa maka haka ba baka ji ana kiran sallah ba ne. amma ai ba ta yadda sallah ba ko ya ba ta amsa tare da kisan ɗin ƙaramin bakin nata da ta turo yana wani tura kansa a cikin wuyanta tare da sa hannu a saman kirjinta hannayen 'yanta duka biyu ta sa ta tura su gefe hade da tashi zaune dan yanzu bai wani sakar mata jikinsa ba sosai shi yasa tana tura su ya faɗa ta, yana sauke wata irin ajiyar zuciya Juno baki ta yi kafin ta ce, Ai, ko ba tare ba ka san ba zai yi hakan ta fara tsakanina da kai ba, tunda annabi ya haramta yin hakan a daidai wannan lokacin da rana ke ƙoƙarin faɗuwa tsakankanin kawannin shaida, don gudun haifo ‘ya'yan da za su iya zamowa daga jinsinsu. Dafe gushe don ya manta da ko da ya shigo bayan sallar la'asar ne, tare da miƙa hannu zai jawo ta, dai saurin zamewa tana kokarin saukowa daga kan gadon. dare ya sa kafin ya miƙe faɗa toilet ya watso ruwa duk da ba wai wankan ya kama sa bane sannan ya gyara a gurguje ya wuce masallaci Ina kisan ɗinta da kunci haɗe da cewa bai zo ki? sai na dawo please ki shirya min tarba ta musamman kafin na dawo sannan ya bar gidan har yana ɗan hadawa da gudu jin an tayar da sallah sai da ya fice sannan ita ma ta miƙe ta shiga ta yi wankan tsarki don idan har ta ce wankan ya naba bai haukan ta ba to ta yi ƙarya tana fitowa ta yi sallah tare da tashi ta kakaɓe gadon ta sake gyarawa Falo ta fito tare da tuna abin turaren wuta a jikin socket, ta ɗauko turaren wuta ta zuba, sannan ta ɗauko rum da mami ta aiko Razina ɗazu da safe da ta zo ta kawo masa abinci. Ta kawo mata, ta fishe duka kwatins da kujerun falon da shi. Sosai kamshinsa ya matuƙar yi mata daɗi, a hankali ta rufe ido tare ƙara shaƙar kamshin. Remote AC ta laluba kan sanda table, ta kunna, sannan ta miƙe ta nufi da dining table yake da niyyar ɗauke flex ɗin ruwan zafi da ke kai da rigimar mm ta sa ta bari da safe da suka gama breakfast murmushi ta yi ne da ya matsa ta a lokacin gashi kuma yanzu daga sai ya daɗa kenan shi ko gajiya baya yi ta faɗa tana dariya tare da kai hannunta akan ledojin da ya shigo da su ɗazu ya ajiye jin sanyi ta alli da farko da kwalin lemon hollandia da fresh yogurt ke ciki sai ta bin da ta ji zafi a cikinta ƙamshin haɗaɗɗiyar kazar rahama suya ne da ya saba siyo mata ta ji ya dake hancinta su ta fara kwasa ta kai kicin ta buɗe firij ta saka lemunan a ciki ita kuma kazar ta saka a cikin oven don kada zafin ta yi wuta duk da ba a kunne take ba sannan ta koma ta ɗauki flex ɗin ta ajiye kasancewa bai dawo ba har sai bayan sallar isha'i jin karfe tara yasa ta sake shiga toilet ta dirka ke jikinta da kayan haɗin da mummy ta sako mata da su cikin sako ɗazu da razina ta kawo mata sai ɗin sabulin mai kamshi da turaren wanka da su kumra da kwallaccam da wasu turarruka da tsugunnawa sai da ta tabbatar ko ina na jikinta lungu da sako ya ɗauki kamshi sannan ta fito ta sake mutsutsuka jikinta da wasu kumras da antazi ta haɗo mata yadda ta ji wani irin siyartaccen kamshi na tashi a jikinta ya sa ta sakin murmushi tarar kama gashin da ke da sauran sanyi ta dunkule tana turo baki tun da ta neman handraya ta busar da kan nata amma bata gani ba babu majin haushin ta irin ya dawaitar da kan nata a jiki sake turo baki ta tamkan mai da wani kafin ta miƙe talar ruwa sakin da kayan take aje a cikin wardrobe ta bude ta kai hannunta wajen kayanta na bacci har za ta dauki na saman da ta fara aza hannunta a kansu sai kuma ta sake daga su ta dauko su da ke kasa gaba ɗaya ta saka bata san ko waɗanne kala ba ne amma a zuciyarta sun yi mata kuma sun kwanta mata ai karamar riga ce share-share mai siririn hannu al. da ba za ta wuce cinyarta ba sai kuma ta doguwa mai dogayen hannuwa da ta kai mata a ƙasa ita ma ɗin fara ce sol amma za ka iya hango komai na jikinta musamman shaf ɗin hips ɗinta da na breast ƙarin hijab ɗinta ta ɗauka har ƙasa ta zuba sannan ta fito falo riƙe da wayarta da sai shekaran jiya jiya ta saka aka kawo mata ita a cikin sauran kayanta cikin hikima da baiwar da Allah ya mata na riƙe duk yanda abu yake ta kunna wayar dama ba ta da password da haka bai mata wuyar shiga ba kai tsaye app din karatun alkur'ani ta shiga na alhusari ta kunna a hankali take bin karatun nasa cikin ta mai ɗin sauraro har imam mai shigo sallama kawai ba tare da ya katse ta ga karatun da take yi ba ya zauna a gefen ta da kamo hannunta yana ci gaba da saurare sai da suka kai karshen suratul yusuf tare da malamin sannan ya lalubo wayar ya amsa ya kashe mata yana faɗin masha Allah ki ce na huta ashe bayan zama mata ta ɗin boko kuma kyakkyawar ajin farko mahaiddaciyar alkur'ani shi ne sa ayyuhu da ita murmushi ta sake haɗu da yi masa sannu da zuwa sannan ta miƙe tana ƙoƙarin cire hannunta daga nasa cik ta jiyar ya riƙe ta yana faɗin ai kuma baki isa ba hajiya na ki bayan naki da kuke zauna ni ma ki duba min tawa haddar ni ma na samu lada ya kai zancen tana ɗora ta a saman sa yana shaƙar da daɗin ƙamshin ta su kansa ta shiga ya mutsawa kafin ta ce duk da ban sani ba ta na tagu da abinta ta yi magana a sakarce tana turo baki zarayu da nuna kafin da sauri roƙo hannun nata take ya matsa su kan nasa da shi ya ce zaujati ta gudu fa kika ce To me zai saka ta guduwa ni Muhammadu? Ya rike haɓarsa tare da ƙura mata idanuwa yana kallon kikkiawar fuskar tata da bata shafa komai a kai ba sai lipstick. Jikinta ne ba ta cewa ita yake kallo. Don haka ta saki murmushi tana kwantar da kanta a saman kafaɗarsa tare da cewa soyayya mana ya hubbi gaba ɗaya na san ta maka haddaka a jiya zuciya ya sake yana ja mata karan hanci kafin ya ce in dai soyayya ba fomatin kaɗai za ta yi min ba jinan har virus sai ta saka mu ina matuƙar sanke ki ni matata ya dan haɓata tare da sumbatar labanta da tun da suke faman saka shi lasan nasa sannan ya ci gaba da cewa yanzu faɗa min wace sura yake son na karanta don ki tabbatar haddata nana shiru dai kafin can ta ce suratul muhammad ita yake so na karanta eh amma musaffa zami na amince amma sako ki zauna anan saboda idan kina saman jikina ko ina kallon ki ba zan iya karantawa daidai ba ya ce ta kasa kusa da kafafuwansa kin shirya eh to zai fara karantawa ka fara mana ai kai ne uga kwata-kwata sai da ya gyara murya ne ya ta'awizi ita kuma ta yi mala. Ciki da sautin kira mai daɗi da ba taɓa tsammanin yana da ita ba ya fara karanto farkon suratul muhammad haka suka ci gaba da yi wani sha'awa da ya ta farko ta yi ta biyu ya yi ta uku da ya ta hudu har suka kusan yin rabi babu wanda aka ci gyara sai da aka zo inda mm zai ci gaba da karantawa ta ji ya laƙi ya kasa ci gaba Da ya ta saka sai kuma ta ji ya tayar ya ci gaba waya ta tuno da ita ai zai iya mata wayo ya buɗe ya ci gaba da sauri ta juyo tana lalubarsa haɗe da cewa no cheating ya mm where's your phone ta cigaba da lalaban aljihunsa na gaban riga tana dariya inda take lalabarsa tana kokarin gano wayar ya saka shi jin wani irin yarar a jikinsa ji yake tamkar tana yi masa tafiyar tsutsa tare da cakulikuli. ba tare ta ankara ba ta ji ta kai hannunta a tsakankanin kafafuwansa daga baɗin gimbiyar ta ta gama miƙewa wata irin zafira ta da sauri tare da janye hannunta gabanta na wani irin faduwa cike da jin ta miƙe tana kokarin barin wajen alhamdulillah to yanzu kan gida anan za kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na talatin 37 ku ci kasancewa ta shi gida ku tura da kuma ra'ayinku tambaya cikin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta yi misharin a ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida